nan tasha ta Jesus Hausa TV sai ka danna subscribing sai kuma ka danna alamar kararrawa inda da zarar mun dora sababbin shirye-shirye za ka shiga cikin kodin mu ba kakkautawa wannan shine kudurin mu wannan haka ne da zarar mai saurare ka danna subscribing ma'ana dan jan rubutun nan sai ka danna alamar kararrawa za ka samu sababbin shirye-shiryen mu a yaushe mu kuma za mu yi ta kokari domin ka muku sababbin shirye-shirye saboda haka a kafta Assalamu alaikum to wannan shiri da kuke gani mai takin rumbun dariya na san idan kuka biyo mu a ciki a sannu a hankali masoyanmu masu kallon mu to fa za ku ga wannan shiri to ba shi kenan ba wai shin ma wai menene kudirin kuma tukunna a cikin wannan shiri da kuke biye da mu na san kuna so ku sheke ko mu ba ka kautawa to ni ma din in ba ni da wani buri illa a ce na sheke ko mu. ah ba wai fa ko mu iya zallarsa ba wannan shiri idan kuka bi mu a sannu a hankali za kai mai ciki ma za ta iya haihuwa ku dai biyo mu a cikin wannan shiri mai suna rumbun dariya da ke da kai da ku da mu gaba ɗaya mu haɗa cikin wannan cakwakiya ta rumbun dariya mun gode gashi nan dai muna tafiya ne muna cikin tafiyan mu sai Allah ya sa na zo gida na zo gidan nan sai na tarar gaba ɗaya gida a kulla an kulle ba kowa kawai sai Allah ya sa na tambayi mai gadi kai mai gadi wahi akai a kulle gidan nan an kawo ba wani abu ne yasa aka kulla wannan gidan ba domin din ita ainihin mai gidan ta tafi kai yara makaranta domin an ce an riga da an koma makaranta kuma jaraba za a yi a ya za a ce min wai ana jaraba kuma ai ba shi mun sun gaya min ba kuma malaman nan dai za a koma makaranta suna sanar da iyayen yara a rediyo amma wai shi wancan mai ba da mai ba fulawa can ruwa gashi nan me yasa bai zo ya ba da fulawa nan ruwa ba to ai kawo kenan dai in bari don in je in tambaye shi in ji me yasa bai bada fulawa ruwa ba in kai mai bada fulawa zo mana me yasa baka ba wannan fulawar ruwa ba yalla bai wato abin da yasa ban ba wannan fulawar ruwa ba na ga fulawa kamar ta sha ta koshi ka ji fa banza hamago ta ya fulawa kuma za ta koshi da ruwa bayan da shine take rayuwa wallahi yalla bai amma in Allah yadda zan kiyaye bari ma ka gani a sofiya watan naira goma domin da shine ka ji fa ya hauka za a fiya wata naira goma wai ya ishe wai bulawa ruwa gaskiya ni ban yarda da wannan abu ba to dai amma mu dai je a hakan mu gani ko hai amma waɗannan yara wai kaga ga mai gadi can ga shi kuma wannan mai ba fulawa ruwa sun tsaya koma wai me kuke tattaunawa ne yalla bai muna tattauna ne akan yadda za a ba wannan fulawar ruwa domin magana ta gaskiya in dai ba fiya watan naira goma ba <laughs> ba zai taɓa san wannan fulawa ba ya fiya watan kai fulawa fa aka ce fa ba ba fa sha a ko shirwa kake ji ne a ina ya labai samsan ai ba na jin ishirwa domin tun da haddari ya sauko to ai kaga zancen ishirwa ya kare ka ji gaskiya wannan ko wallahi mutumin banza ne ka ji da ganin haddari a sama kawai sai ya ce ya koshi a to ai baka sani ba ko irin baiwar sa kenan ka san ba ko a duniyar na akwai irin baiwar da Allah ya mai to wannan shine dai amma dai abun da za a yi bari in shiga daga ciki saboda ina so lallai idan na shiga cikin gidan nan to duk abin da yake a cikin gidan nan sai kun zo kun wanke kun share yalla bai ina da omo na naira goma shin in taimaka ma da shi ko kuma ka ji fama go an ce za a wanke tile da tarazo yana hamboyi oman goma kuma wannan oman gaskiya na goma ma yayi yawa to wai shin yalla bai tambaye ka mana zan iya ma wata tambaya ba damuwa a ba wani damuwa tambaye ni mana shin wai shin yalla bai mu ne hamagan ko kuma kai ne hamago din kai in ba fa kai ne hamago din ba in gaskiya yalla bai kamar dai wannan shine hamago din ka ji ko wani abu yanzu kamar ni ka kalle ni ka ce min hamago ai ka san abin bai yi ba in yalla bai na gaya ma fa wannan in gaskiya ina ga asibiti za mu kai shi in domin yana da matsala in ba ya karama ba musamman ma gurin cin wani abu ne dan daɗi daɗi haka kuwa amma ni fa ra'ayina gurasa babu abin da ya fita daɗi a faɗin duniyan nan haba gurasa kuma ai ka san ka ji boye gurasa Allah to ku masu kallo ku me me yafi muku daɗi shi dai ya ce gurasa ta fi daɗi a faɗin duniyan nan ko dai ya ne me masu kallo me kuka ce <laughs> ai ba sai ka tambayi masu kallo ba su din ma za su waɗa sansanin ko dimo ne idan suka ci gurasa a ra'ayina dai gaskiya ba abin da ya fai gurasa daɗi kawu wannan fanna ganin ba fa shine amagon ba kusan shi wancan din dai shine amagon amma dai ka da masu kallo kake ba a haba ya zai mu ce masu kallo amaga domin muna so su shiga cikin nishaɗi ba kakkautawa wannan shine to masu kallon mu in kuka biyo mu a sannu a hankali a cikin wannan tasha da zarar ka shiga in ka danna subscribing sai kuma sai ka danna alamar ƙararrawa za ka samu shirye-shiryenmu wanda zai sa ka a cikin kodin waɗin nishaɗi cikin yadda Allah muna nan muna ta ƙoƙari domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa banda wannan shirin ma akwai shirye-shirye akan wannan channel ku dai ku biyo mu a cikin wannan shiri a cikin wannan tasha. Hmm, to mun gode fa. Saboda haka maza da mata yara da manya da kai da kai da kai da ku in gaba ɗayan ku kowa ya tattara masauraransa da makallansa ku bece wa rahmatullahi ta'ala masoya na na fadin sansanin cikin ƙasar nan har ma da wajen kasar nan baki daya kamar yadda kuka sani ni ne naku MC kabila wanda dai aka fi sani da kusan kamar ce mai suburbuɗa ku ci gaba da kallon tashar nan tamu ta matafiya hausa tv domin kallon fina-finai na hausa da raye da ma da mawaka har ma da wa'anda suke ba a cikin najeriya ba wannan ci gaba da kallon wannan tasha ta hausa tv insha Allah za su ci gaba da mutu kayatattun shirye-shirye a daidai wannan lokaci da ke da kai da ku ni ne naku mc dabila eh, to ai sai ku haɗa ina ku ina gobe ce ko to ma me kuka tsaya kuna wani kallo na ko kuma za ku shiga mota ne domin a tafiya da ku a ina samsan wannan ba za su taba tafiya a cikin wannan mota ba saboda haka mu dai din nan inda ka dan gaskiya ina ga tasha ne ma zan tafi domin ni ma in samu in shiga cikin wannan matafiya Hausa TV din Allah ya sa masu kallo wannan shirye-shirye na matafiya Hausa TV yana kayatar da ku mun gode ni ne naku yamsi kabila gona gona ta yi kyau an samu ruwa alhamdulillah wato ma na manta kai Allah da iko yake a shefe yau ne dizar hausa tv suke sakin sababbin shirye-shiryensu da suke ɗaukowa suke kawo masoya domin jin daɗinsu ko wallahi wannan aikin ma na fasa ai yanzu nan zan tafi au ina ma da data kuwa ai yanzu nan gaskiya <laughs> dizal hausa tv zan tafi domin kallon sababbin shirye-shiryensu na san yau allah ya sa sun zo mana da shiri mai kyau kai to kuma ku zo mu tafi gaba ɗaya mana to wannan tasha ta dizal hausa tv tasha ce ita ma wacce idan ka sai ka danna subscribing yawa idan ka danna subscribe sai kuma sai ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu ni dai daga nan sai kun taho dan ni dai kam gida na kai wallahi domin kallon dizal hausa tv sai kun taho